وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah godiya da ya haɗa muwa masallacin jami'ar abokan tafawa balewa nan bauchi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan a yau 22 ga watan sa shekara tara bayan hijira bakwai kenan ga watan shida shekara 2018 miladiyya muna cikin suratul anfal za mu tashi daga ayata 64 in Allah ya so na'am a'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله لك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جنحوا للسلم فجنح لها idan kuma suka karkato zuwa ga sulhu da son zaman lafiya to kai ma ka karkata zuwa gare shi wa tawakkal ala kuma ka dogara ga Allah innahu huwa sami'ul alim haƙiƙa Allah shine mai ji kuma masani wa in yuridu an yakhda'uka idan kuma so suke su ha'ince ka su yaudare ka fa inna hasbaka Allah to ka sani lalle Allah shine ka. huwa allazi ayyadaka bi nasri shine wanda ya karfafe ka da taimakonsa wa bilmuminin ya kuma karfafe ka da muminai wa allafa baina qulubihim kuma ya haɗa tsakanin zukatansu lau an fakata mafil ardi jami'an inda a ce za ka kashe dukkan abin da yake bayan ƙasa ma allafta bai na kulubihim da ba za ka iya haɗa tsakanin zukatansu da shi ba walakin na allaha allafa bainahum sai dai allah maɗaukakin sarki ya haɗa tsakanin zukatansu innahu azizun hakim lallai shi Allah mabuwayi ne kuma mai hikima Allah maɗaukakin sarki tun daga wajejen farko-farkon wannan sura Allah ya yi ta magana a kan yaƙi ya yi ta magana a kan state of emergency ya yi ta magana a kan hali na zaman ɗarɗar da hali na declaration of war yanzu kuma an zo lokacin da Allah zai fara magana akan zaman lafiya kamar yadda muka faɗa wannan sura tana magana akan yayin zama na ɗarɗar da rashin zaman lafiya da zaman yaƙi tana kuma magana akan zaman lafiya ɗin bayan an yi yaƙi duka waɗannan abubuwa guda biyu halaye ne da suke iya samun ɗan adam ko a shi kaɗai ko a ƙasa ko a al'umma ko a ina dama rayuwar na haka take akwai lokacin kwanciyar hankali da zaman lafiya akwai lokacin rashin kwanciyar hankali da tashin hankali to mu kuma alkur'ani koyarwar ubangiji da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya bari don haka wani hali ya kamata ko me ya kamata musulmi su sani idan ana cikin hali na rashin zaman lafiya wannan sura ta karantar kamar yadda kuma za ta karantar da bangare na zaman lafiya idan ana yaƙi akwai abin da ake ce asilm ko almusalama akwai abin da ake ce almu'ahada ko kuma almusalaha waɗannan abubuwan dukansu masu kama da juna ne ana amfani da su ne saboda wani yanayi da yake iya faɗowa bayan an shiga cikin hali na tsoro da fargaba da tashin hankali yanayi na ƙoƙarin yarjejeniyar zaman lafiya da ɗinke ɓarakar da take tsakanin ka da abokin gabanka da ƙoƙarin yadda abubuwa za su koma normalcy bayan ana cikin hali na kota kwana to shine Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a wannan ayar da cewa idan abokan gabanku da kuke faɗa da su suka koma kuma neman a yi sulhu sun ce a yi zaman lafiya sun ce ba sa son yaƙi sun ce ba sa son taɓa ku sun taɓa ku sun ci zalinku kun zo kuna ramawa ko sun tsokano faɗa kun zo ana cikin gwabzawa sai suka ji tsoron asarar rayuka da ta dukiyoyi ta musu yawa ko za ta musu yawa sai suka ce suna so a yi yarjejeniyar ta wuta ko kuma ma a zauna lafiya a daina yaki to Allah ya ce in suka nemi haka kai kuma ka yarda kada ka ce saboda yanzu ka samu dama a kansu kana ta kakkashe su Allah baka dama sai zama ko da sun nemi a kan cewa sun yi saranda kai kuma ka ce za a ci gaba da kashe su shine Allah ce in suka karkata wa in janahu ai wa in malu lisalmi ai lil musalamati wal musalahati wal muhadana fajnah لها أي فمل ilaiha وتوكل على الله Allah واعتمد على الله Allah كافيك وعاصمك إنه هو السميع العليم huwa alim haka ayar tana nuna mana cewa duk lokacin da ya zama abokan gaban musulmi sun nemi cewa suna so su yi zaman lafiya da musulmi to musulmi wajibi ne su amsa wannan kira na zaman lafiya kuma a samu yarjejeniya ta yadda kowa zai samu sauki mutane su gaba da walwalansu kuma a ci gaba da yin addini a cikin kwanciyar hankali wannan yana kama da abin da ya faru da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokuta daban-daban na lokutan da ya rinka zama cikin yaƙi tsakaninsa da abokan gabansa sai dai mu sani cewa yana iya kasuwa kashi biyu ne wannan neman sulhu da zaman lafiya yana iya zuwa wa musulmi lokacin da musulmi suke da ƙarfi waɗancan saboda sun ga sun ji tsoro na asarar rayuka da ake musu ko za a musu in an yi faɗa a cikin faɗar da sun suka jawo to sai su yi saranda su ce suna so yanzu a zauna lafiya wannan mataki na farko kenan ɗaya matakin shine su musulmi ne suke cikin ƙasƙanci amma ana nema a take su ta yadda in suka bari za a musu kisan kiyashi kuma za a musu illa sosai ayyamun laka ne wa yawmun alaika wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wata rana kana da nasara wata rana kuma kai ne a ƙasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara a badar amma da aka zo uhud kuma aka yi masa asara da yawa to in kun shiga cikin wani hali mai tsanani wanda ku muminai ku ne kuke neman sulhu to kuna iya nema shi ma duka biyun an samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi irinsa irin wanda aka yi na wanda su suke cikin rauni suka nemi su da kansu akan a zauna lafiya ko kuma aka nemi su zauna lafiyan sai suka ga dama haka suke so kamar an tsokani inda dama yake musu ciwo ne irinsa ne wanda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam a sulhul hudaybiya wanda a kansa ne Allah madaukakin sarki ya yi maganganu a wurare da yawa kama a cikin suratul fatah da kuma irin nan annabi sallallahu alaihi sallama ya fito da shi da sahabbai akan za su je aikin hajji sun je shiga sai aka tsare su aka ce ba za su shiga ba lokacin kafirai suna da ƙarfi shi kuma ya yi ihrami ne bai zo da niyyar yaƙi ba suka zo suka tsaya ba su samu damar shiga garin maka ba sai aka aiko cewa ba fa maganar shiga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya sai tura Usman Ibnu Affan tare da waɗansu sahabbai akan su je su yi magana da mutanen maka cewa ba mun zo faɗa ba ne ba mun zo tsokara ba mun zo ne kawai mu yi ibada mu yi ɗawafi a ɗakin kaba mu je mu yi abubuwan mu da Allah madaukin sarki ce mu yi ba za mu taba kowa ba mu ma muna so kar a taba mu da Usman ya je sai suka ce ba za mu yarda ba ai tunda kuka bar garin nan kun bar garin nan kenan ba magana ku shigo ku zo ku kama wani abu ba za ku shiga ba Usman yana kokarin tattaunawa da su cikin wannan sai jita jita sai ta yadu cewa ai mutanen nan sun kashe Usman shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san halin su cewa za su rina saboda sun sha yin abubuwa irin wannan don haka sai hankali ya tashi zukata suka kadu a ce an kashe usman wani wani irin ha'inci ne da cin amana a tura mutum domin ya je a matsayin jakada kuma a kashe shi wani a karya alkawarin wato zamantakewa ne na ƙasa da ƙasa a ko'ina kuma a kowace doka sai annabi sallallahu alaihi sallama ya tara mutane ya ce to kun ji ana cewa wai an kashe usman ya ce wane ne zai mun a kan ko a mutu ko a yi rai inda har an kashe mun usman to lai ba zan kuma ba sai an yi yaƙi sahabbai a lokacin ne suka miƙe dukkansu suka ce lai sun yarda da cewa za su bi manzon Allah sallallahu alaihi sallama kuma ko da dukkansu za su kare ne ba za su yarda da wannan wulakancin ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika hannunsa kowa ya zo ya dora hannunsa akai innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah suka rinka yin mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma dukkan su suka ga mubaya'a an gama shiri an shiga halin kota kwana annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa an yi damara kawai sai ga Usman ya dawo yaya kuma ya ce a ni ba abin da suka yi mu amma yanzu ga wakilansu ma sun zo suna nan dai akan bakansu cewa ba za mu shiga ba amma ba batun yaƙi suke so ba sai annabi sallallahu alaihi sallama ya fara zai kwance ɗamara umar ya je ya samu abubakar ya ce yanzu don allah kana gani ya kamata a yi mana wannan a gama shirin za a yi yaƙi da waɗannan mutane kuma yanzu a ce za a fasa kaji masu kishi ruwa kenan ya ce yanzu a gama wannan shiri a ce za a fasa yanzu ta yi manzan Allah ya dawa a fasa kuma gaskiya a irin wannan yanayi annabi sallallahu alaihi yana tare da su can ana dan tattaunawa kuskus kus akan cewa sai ya ga annabi sallallahu yana dan sanyi sanyi kamar zai yadda a fasa ma a koma gida da an yi ne yaki an fasa yaki sun ce kar a shiga kuma annabi yana so a yadda ba za a shigan ba yaje ya samu abubakar ya ce kaga kar ka zo ka same da wata magana manzan Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam kana so mu za mu koya masa yadda za a yi Allah ne yake controlling ɗinsa duk abin da za a yi ya ce ka gaskiya shi sai ya je samu manzon Allah da kansa ya rasulullahi akwai matsala fa ni na ga kamar kana dan haka haka mutanen nan ya rasulullahi ga munan nan duk mun shirya wallahi ko zamu kare ne zamu iya kare mutanen nan amma mu muke muke kan gaskiya Allah ya turo ka da gaskiya sun bi ka har can sun je sun yaƙe ka yanzu ka zo za ka yi ibadar ma a ce ba wallahi arne bai isa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka yarda da cewa Allah ne ya aiko ni ya ce eh, na yarda ka yarda da cewa bana komi sai abinda Allah ya ce ya ce eh, na yarda sai ce to ka nutsu sai Umar ya koma ya nutsu sai zama ba abin da kowa ba wanda zai sa baki sai manzan Allah amma gaskiya da yawa daga cikin sahabbai ba su ji daɗin wannan ba amma da yake Allah abin da yake so yake yi kuma saboda Allah ya nuna maka cewa ba wai tsantsan hamasar ka tsantsan kawai ka ji kana so a yi ne dole gaskiya ba a'a akwai lokacin da dole haka zaka hakura saboda Allah yana son zaman lafiya sai ya zama dole ne a yaki a shirye suke in za a yi yakin ne amma nan Allah ya ce ba yaki yake so a yi ba suka zo suka zauna annabi sallallahu alaihi yana zaune mughira ibnu shuba yana yana tsaye a kansa yana zazzare ido saboda mutanen nan ba a yarda da su ba suka zo ana tattaunawa kowa yana wani ji da kansa suna suna shan kunu suna kun murtuke fuska suna jan gashin baki ai ba za a shiga ba manzo Allah ce to ya kuke so a yi suka ce yanzu abin da zamu yi da kai shine a rubuta yarjejeniya na cewa ba za mu sake yaƙi da ku ba kuma ba za ka sake kama na hari ba mu ba za mu kama ka hari ba na shekara takwas wasu suka ce shekara goma a tsakanin waɗannan shekaru ba yaƙi da a zauna lafiya condition number one term number two shine a cikin wannan tsakanin waɗannan shekaru za mu duba mu gani ko za mu yadda ka dawo maganan aikin hajji amma bana kan ba za a yi ba dole ka koma bana kan ba za a yi ba shine condition number two in ka yadda mu rubuta in baka yadda ba duk a fasa term number, number three shine cewa a tsakanin wannan lokacin da ake ciki duk wanda daga cikin mutanenmu a makka ya yi imani da kai ya fasa zama a makka ya yi tattara ya ce zai bi ka a can in ya je ka koro shi ka dawo mana da shi ba za mu yadda mutane suna dauke daidai, ɗaiɗai kana mana dauke ɗaiɗai suna koma wani gari ba duk wanda ya je ka dawo da shi amma mu kuma duk wanda ya bar wurin ka yace zai dawo gida ya dawo gida kenan mu ba za mu dawo da shi ba ka yadda tun kafin a fara rubuta wannan abun aka fara tankiya an kawo takarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ali ibn abi talib shine registrar sa shine mai rubutu shine sakatare sai ya rubuta cewa a sama introduction kenan wannan takarda ce ta alkawari tsakanin muhammadun rasulullahi da qurayshawan makka don Allah menene identity manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ce shine muhammadun rasulullah sai suka dauka su suka ce me wannan kuma ya ce muhammadu rasulullah suka ce a wurin ka kenan mu ka haiba muhammadu muhammadu kawai zaka rubuta zalla mu ba mu san wani rasulullahi ba inda rasulullahi ne adama ba mu yake shi ba ba wani batun rasulullahi ka share rasulullahi ne ya ce wallahi ba zan share ba yana daga murya annabi ya ce dakata mana ali share ya ce wallahi ya rasulullahi ba zan share ba ya ce ali na ce ka share ya ce ba zan share ba ya manzon Allah ni da hannuna in goge rasulullahi ba zan iya ba manzo Allah ya ce nuna mini ina rasulullahi yake ya daga nan ne zuwa nan sai ce kawo abun ya karɓa sai ya goge da hannunsa sallallahu alaihi wasallam duk saboda yana so a zauna lafiya don Allah akwai compromise inda ya wuce irin wannan to wannan tun da aka yi wannan shine abin da Allah yake gaya mana a nan in zaman lafiya ake so to wanda ya fi kowa iya sauki akan a zauna lafiya shine musulmi wa in jana'u lis-salmi ba wanda zai da'a masa irin wannan wallahi yana ji da karfi da zai iya ramawa yadda a masa wannan a duniyar nan amma da yake mu mabiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya koya mana irin wannan hakurin saboda karshe in aka zauna lafiya ku ne da riba in aka ce za a yi yaƙi ku ne da riba amma ku a zauna lafiyan saboda ku ku amfana su masu amfana ya fi akan a yaƙin ana fahimtar wannan da kyau shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri kuma wallahi haka aka juya haka ya ɗauki duk dabbobin da ya zo aka yanka a wurin aka juya aka yi aski haka aka juya mutane ba sa so sai baɗi kafin aka sake samun dama da aka dawo wani ya nuna ƙarshen haƙuri irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ana fahimta da kyau to wannan shine abin da Allah yake cewa wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah kamar waɗansu daga cikin magabata kamar katada da Ikirima da ata da mujahid da wani ba da aka rawaito daga abdullahi bin abbas suna gani cewa wannan ayar mansuka ce wannan ayar akwai ayoyin da suka soke ta ta daina aiki su ne kamar ayar da Allah ya ce na ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir da ayar da Allah madaukin sarki ya ce fala hinu kada ku ce za ku yi rauni wa tad'u ila salmi ya zama kuna neman wai ayi sulhu a zauna lafiya wa antumul alauna alhali ku ne madaukaka wallahu ma'akum Allah yana tare da ku don haka ayar sai ta nuna cewa ba maganar sil amma malamai da yawa ciki hadda ibnu kasir suka ce wa fihi nazar yace wannan wannan ba haka bane wannan ayar waccan ayar tana aikinta wannan ayar ma tana aikinta ai neman zaman lafiya ɗayan biyu ne ko su su nema ya zama ku ne masu bada alfarma to me yasa za ku ki bada alfarma bayan Allah ya ce fajna laha wa tawakkal ala Allah ya zama ku ne kuke jin tsoron za a muku asara in kun ce za a yi yaƙi za a kakkashe ku don ka gara ku yi hakuri ku jira zuwa lokacin da za ku yi ƙarfi sai ku nemi a yi sulhu a zauna lafiya an fahimta sai ya zama wannan ayar ta yi aiki na yanda za a nemi sulhu ko dai ku za ku taimake su ko kuma su za su taimake ku ɗayan biyu waɗancan ayoyin kuma قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله بالله واليوم الاخر da fala tahinu wa tad'u ila salm shine kuna da karfin ku kuna da komi an zo za a yaki ku kuma ku yi saranda ku ce kai a zauna lafiya yanzu bayan sun tsokane ku suna ta kashe ku kuma ku ce zaman lafiya wannan shine ba a yadda ba jama'a an fahimta sai zama wadancan wadancan ayoyin suna magana akan inda kuna da karfi ana kashe ku kuma a lokacin bai kamata kuma ku zo ku ce wai ku ne za ku yi saranda ba sai dai su su nema sai kun lallasa su hatta yudkhina fil ard to lokacin in su suka nema sai ku ce za a yi wa antumul alaun alhali kuna da daukaka jama'a na fahimta to shine Allah madaukin sarki yace innahu huwa samiul alim Allah madaukakin sarki shine mai ji kuma shine masani to Imam al-Qurtubi a daidai wannan wurin ya ce wannan ayar tana nuna ya halatta musulmi su yi zaman lafiya da kuma sulhu da mushrikai da kafirai ta yanda ta fuskoki guda biyu ko fuskoki uku sulhu na zaman lafiya haka kawai kyauta ko sulhu na zaman lafiya wanda su sai sun biya kuɗi irin na jizya kenan ko sulhu na zaman lafiya wanda kuma ma za ku iya biyan kuɗi in kun ga kaskancin yayi yawa a madadin a kashe ku gara ku ɗauki kuɗin ku ku biya don a zauna lafiya ana fahimtar wannan Ya ce wa yajuzu inda alhajati lil na aqdu sulhi bi malin yabdhulunahu Hulil adu ya halatta in akwai bukata asarar za ta yi yawa wa muminai su biya kuɗi saboda a zauna lafiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kafare sun biya shi kuɗi don a zauna lafiya kamar yadda aka yi a Khaibar an yi na wanda babu kuɗi don a zauna lafiya kamar yadda aka yi a sulhul hudaybiya sannan kuma imamul qurtubi yace an yi na wanda annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ma yace zai biya kuɗi saboda a zauna lafiya shine ya kawo ƙisan na wanda ibnu ishaq ya rawaito dangane da lokacin da mutanen makka suka shiryo ahzab lokacin da suka ce za a yi diran miƙiya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama an ga bayan su gaba daya suka taro rundunoni waɗanda sun fi ƙarfin mutanen madina gaba ɗaya sannan aka haɗa baki da 'yan cikin gida na madina yahudawa banu ƙuraiza aka haɗa baki da su da cewa sun za su rinka kisa daga cikin gida waɗannan kuma su yi daga waje ta yadda an za a musu rubdugu a kwaf ɗaya kawai sai a ƙare su sai zama babu labarin su to wannan yana daga cikin abin da ya zani muminai kwarai da gaske wannan yakin ba a shirya masa ba kawai sai aka ji labarin su gashi na har sun iso to ya daga hankali kwarai da gaske shine wanda Allah yake cewa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum sun zo muku ta sama da ƙasa wa iz zaghatil absar ka tuna lokacin da idan duna suka karkace wa balagatil qulubul hanajir zukatan mutane suka zo har makoshin su wa tazununa billahi zununa har mutane suka fara wani irin zace-zace akan Allah kai anya Allah zai taimake mu kuwa kai zai yi mutane duk sun razana to ana cikin wannan yanayi sai annabi sallallahu alaihi sallama ya nemi waɗansu daga cikin allied forces nan da aka gayyato su to akwai waɗansu da ake ce musu uyaina sai annabi sallallahu alaihi sallama ya nemi shugabansu ya zauna da shi ya ce kaga wannan yaƙi ba ma so yi in aka ce za a yi za mu iya samun asara da yawa ya za a yi ne ya ce a mu riga an shirya sun sallame mu ne kuma dole mu taimake su don haka kawai yaƙi za a yi sai annabi ya ce ni yanzu abin da nake nema ka mun shine ba za ka iya wargaza taron gaba ɗaya ba amma tun da jama'ar ka suna da yawa a ciki ka yi shela a cikinsu ka ce kai ka janye kai ba za ka yi yaƙi da ni ba in kai haka za ka karya gwiwan waɗansu ma za su ce za su yadda sai a yi ta janyewa sai zama su kaɗan haka zai iya sa su su fasa yaƙin nan in ba haka ba in aka yi wannan yaƙi za mu samu casualties da yawa kuna fahimta ko sai shi kuma ya ce kai anya zai yi kuwa sai manzo Allah ce ai akwai sallama ya ce masa dukkan gonakin dabino na madina za a kasa kashi uku za a baka kashi daya kaga wani ai babban kuɗi ne wannan zai ja kaya da yawa amma saboda a zauna lafiya manzon Allah ce ya yadda a kashe wannan kuɗin kuna fahimta ko sai annabi sallallahu alaihi sallama lokacin da yake wannan magana manya-manyan 'yan majalisarsa suna shiru saboda sun san mayan yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha in annabi ya tashi magana wani lokaci kan yi magana a matsayinsa na annabi ne to nan ba wanda yake sa baki wani lokaci kan yi magana a matsayinsa na alkali don haka zaka iya magana ɗaya saki ɗin ma yi magana wani lokaci yana magana a matsayinsa na aboki to za a yi wasa a yi raha har a yi tsokana wani lokaci yana magana a matsayinsa na shugaba na siyasa to wannan in ya faɗa wani zai iya ce a'a ba haka za a yi ba kamar yadda ake a majalisa da sauransu to in ya zo magana sai su jira a farko su ga a wani mataki yanzu yake in ya nuna musu cewa a matsayinsa na shugaban siyasa ne to sai su shigar da siyasan su ce a ba haka ba ne sai a ja amma in yace a matsayinsa na annabi ne to oda ne lokacin da Aliyu yake ja da in ka ji Umar yana ja duk suna dauka yana magana matsayinsa na shugaba ne na commander in chief to wannan kaga za a iya ce no amma in yana magana matsayinsa na annabi kowa sai ja baki ya shiru kuna fahimtar wannan to lokacin da annabi yake wannan magana duk suna shiru can sai annabi ya waiwaya sai ya ce wa sa'ad ibn mu'ad da shi da sa'ad ibn ubada ya ce me kuka gani sai sa'ad ya masa ya rasulullah hadha amrun tuhibbuhu fanasna'uhu laka yace wannan abin da kake faɗan nan umarni ne kake bamu kana so mu yi duk abin da kace zamu ya rasulullah aw shay'un amaraka Allah bihi fanasma'u lahu wa nuti' ko Allah ne yake umartarka yake baka command don haka mu sai dai mu ja bakin mu yi shiru mu ji abin da aka ce mu yi mu yi aw amrun tasna'u hulana ko wani abu ne da kake so kai don amfanin mu a siyasance wanda za mu iya sa baki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal amrun asna'uhu lakum ya ce wani abu ne nake so in yi kawai saboda maslaha ku domin a zauna lafiya ba wai Allah ne ya ce mun dole sai an yaka ba ba wai umarni bane sai sa'ad ya ji daɗi sai ce ya rasulallah tunda ka ce za mu sa baki a wannan magana wallahi kad kunna nahnu wa ha'ula'il qaum ala shirki wa ibadatil awthan yace da mu da waɗannan mutane da kake gani da dukkan mu arna ne da muna bautan gunki ne la na'budu Allah wa la na'rifuhu ba ma bautar Allah kuma ba mu san Allah ba yace a lokacin da dukkan mu da mu da su ma muke arna ma tami'u qattu an yanalu minna thamara illa shira'an au ba su taba tsammanin cewa za su iya zuwa zo su taba dabinon cikin garin mu ba lokacin da ma ake arna kenan sai dai ko su saya ko kuma su karbi bashi fahina akramana allahu bil islam sai da Allah ya ɗaukake mu da musulunci wa hadana lahu wa a'azzana bika kuma Allah ya shirya da mu da musulunci kuma ya karfafe mu da kai nuti'uhum nu'tihim amwalana a lokacin ne zamu ba su dukiyar mu la wallahi ya rasulullah ce wallahi basu isa ba ya ma'aikin Allah la nu'tihim illa saif ba abinda zamu ba su sai takobi hatta yahkum Allahu bainana wa bainahum har sai Allah yayi hukunci tsakanin mu da su fasurra bidhalika rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin wannan shawara dama annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci akan taba siyasa ba zai zo ya ta maganan fada saboda su ce annabi ya zo ko yaki yaki yaki yaushe aka tashi magana sai ya fara magana irin wannan in za a yi maganan yakin su su fada da kansu ba shi ya fada ba lokacin da aka zo badar waye ce a yaki kaga annabi sallallahu ba zai zo da kansa ya ce ayi kaza ba a siyasance ya kamata su ji cewa suna da sense of belonging sai manzon Allah ya ce in dai haka ne idan la nu'tihim illa sayf yace je ka gaya wa jama'ar ka cewa in yaki kuke so kun tara kun samu ina da irin waɗannan matasa ba zan ba ku ko kobo ba me yasa ibnu me yasa imam qurtubi ya kawo anan shine saboda sun ji a lokacin cewa za su iya faɗan ne amma inda da gaske ba za a iya faɗan ba ba da kuɗin laifi ne shi yasa dukkan su ba a ji cewa ba da kuɗin laifi ba ne? idan akwai bukatar sai an bayar amma dai a nan kan ba a bayar ba saboda bukatar ba ta taso ba amma inda ta taso ya halatta kun gane dalilin da ya sa aka kawo to wannan duk don a nuna maka muhimmancin zaman lafiya ana iya saye ma da kuɗi kuma ana iya kashe ko nawa ne saboda a tabbatar da zaman lafiya kuma ba a yi asara ba in dai mutane za su samu nutsuwa a samu yadda za a bauta wa Allah a cikin kwanciyar hankali da tuma'anina to ana iya kashe ko nawa ne jama'a an fahimci wannan to shine Allah ce wa in yuridu an yakhda'uka idan kuma kana jin tsoron cewa za su kawo maka ha'inci za su yaudare ka ne da sunan ayi sulhu sai daga baya kawai su kawo hari kwatsam sai ka ji sun zo sun ci gaba da ku fa inna hasbaka kar ka damu ai Allah ya isa maka Allah shine maishinka in za su shirya wani munafunci ai Allah yana ganin su ta inda kai baka gani Allah ya san yadda zai taimake ka dama ba da karfin ka kake cin nasara ba da karfin Allah ne kawai in an ce zaman lafiya kai da ai zaman lafiyan ka bar al'amarin ga Allah in ka ce ha'inci ne ba za su taba iya daina ha'inci ba kuna fahimtar wannan shine wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah ay wa in azharu laka silma wa abtanu laka al-makra wal khadi'ata wal ghadar fa inna Allah kafika wa asimuka an makrihim wa ghadarihim Allah madaukakin sarki ya isan maka koda a zuciyarsu suna nufin munafunci ne huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi shine wanda ya karfafe ka da taimakon sa a da tun ba kai kowa bane wa bil mu'minin kuma ya karfafe ka da waɗannan zaratan mutane mu'minai shine Allah da ya karfafe ka ta hanyar kana ji da waɗannan waɗanda suka yadda za su iya sadaukar da ransu da dukiyoyinsu saboda kai ai Allah ne ya maka wannan wa allafa baina qulubihim kuma Allah shine wanda ya hada tsakanin zukatansu sai suka zama suna son juna kuma sun zama tsintsiya madaurin ki daya kuma bakin su daya zuciyar su daya zasu iya yin aiki guda da manufa guda wanda law an fakta ma fil ardi jami'an da a ce zaka kashe duk abin da ke bayan ƙasa na dukiya da zinari da azurfa ka raba musu domin ka ja hankalin su wai su haɗa kai su maka abin da kake so wallahi ba za ka iya kashe kuɗin duniyan nan ka sama musu irin abin da zukatan sahabbai suke kai na haɗin kai ba walakin Allah allafa bainahum wannan haɗin kan Allah ne kadai yayi da kansa innahu azizun hakim Allah shine mabuwayi wanda duk abin da yake so zai iya hakim kuma yana tsara al'amuransa ne a cikin hikima wannan kuma yana nuna mana yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya shaida da kansa cewa sun haɗa kansu sun yi aiki mai kyau kuma har Allah yake cewa da su ne Allah ya karfafi annabi huwa ayyadaka bi nasrihi wa ayyadaka bi nasril mu'minina laka har ya zama taimakon da sahabbai suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana iya ambatonsa a matsayin ya haɗa shi tare da abin da shi ya yi Allah yana masa gorin ni na taimake ka kuma yana nuna masa taimakon da muminai suka yi maka shi ma abin da ya kamata in yi maka gori a kai ana fahimta da kyau ko wannan duk saboda ya daɗa tabbatar mana da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu damar haɗin kan muminai kuma suka yi masa dukkan abin da wato mabiya za su iya yi ma shugaba sama da abinda kowasu mabiya suka taɓa yi wa shugabansu sannan kuma ayoyin suna nuna mana yadda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana yadda Allah ya haɗa kan waɗannan mutanen bayan da suna cikin tsananin gaban juna wadkuru id kuntum a'da'an fa'allafa bai baina qulubikum ku tuna lokacin da kuke abokan adawar juna da fa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan larabawan musamman ausu da khazraj na madina wallahi suna wani irin zama na na basa ga maciji wanda ya munin da dukan su fa kakannin su ɗaya ne amma saboda hamiyya habiyatul jahiliya tsananin kabilanci irin na jahiliya yaren su ɗaya dukan su mushrikai kafirai ne duka addini ɗaya amma suna gaba da juna gaba mai muni ta yadda zai zama waɗannan da waɗancan ba wai zallan ba sa magana ko ba a ga maciji ba a yaƙi ake an yi shekara arba'in ana yaƙi duk inda ka samu a ɓoye ɗan uwan wanda ya zo za ka iya ɓuya sunkuru ka kashe shi ko wani ya zo bi ta unguwanku a yanka shi haka ake an yi shekara da shekaru kuma dukkan su jikokin ɗan uwa ne can a baya amma saboda gaba irin ta kafirci da shaidan, annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai Allah ya haɗa kansu saboda albarka zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zama ƴan uwan juna fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana Allah ce sai kuka zama ƴan uwan juna kai ka ce uwa ɗaya uba ɗaya ko ma sama da haka shi yasa ya tabbata cikin hadisi da aka yi yakin Hunain annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan mutanen Madina suka dan fara cece ku ce dangane da dukiyar da annabi ya raba wa mutanen Makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yake ce musu Alam ajidukum dullalan fahadakumullahu bi wai ku kan ba ku ne wanda da na same ku batattu kuna kafirci Allah ya shirye da ku albarkaci na ba annabi yana so ya jawo hankalin su suka ce kwarai haka ne Allahu wa rasuluhu aman ka kai ka mana wannan gori lalle lalle kam ka same mu batattu muna botan gunki muna cin mushe muna kaza inda ba don ka bada ba mu daina wannan ba alam ajidukum mutanahirin fa allafa Allahu baina qulubikum bi ba kwa tunawa cewa da kuna gaba da juna kuna ba kwa ga maciji da juna kuna cikin yaƙi da juna a sanadiyya ta ni ɗaya Allah ya haɗa kanku kuka zo kuna sallama da juna har kuna iya kwanciya a shimfiɗa ɗaya da juna kuna zama ku ci abinci dare da juna da kun yi tunanin wannan zai faru suka ce kwarai Allah wa rasulu aman kai da ubangiji za ku iya mana wannan gori lalle gaba ce shekara da shekaru amma sanadiyar ka an daina alam ajidukum alatan fa Allahu bi da ban zo na samu garin ku talakan gari ba ba ku da komi a garin ku kowa bai son zama a garin ba ku da komi gashi yanzu kun yi arziki wani yayi kaza wani ya gina kaza wani ya mallaki kaza tunda na zo garin arziki ya zo suka ce kwalai Allah wa rasuluhu aman ka kai kamar gori sai suka yi shiru zuciyarsu ta yi sanyi sai manzon Allah ya ce ina muku gori kuma ba za ku iya mu kuma za ku iya ce mun da ba mutanen garinka sun kore ka ba mu ko muka karbe ka da ba mutanen garinka suna yakar ka ba mu ko muka karbe ka muka taimake ka muka yaki mutanen garin kuma za ku yi mun wannan gorin suka ce ba za mu yi gori ba ya rasulullah manzo Allah wannan yana jawabi ne na siyasa shi yasa nake so ku fahimci cewa akwai lokacin da annabi zai yi magana don ya tsara mutanensa saboda a siyasance lokacin ba umarni kawai zalla ba ne a'a sai an ɗan sa siyasa an jawo hankalin mutane sun gane su tuna jiya da yau kafin daga baya kuma wani lokaci kuma sai ga annabi sallama in ya zo sai ya hada da kuɗi ma kafin a yi sallama don wani ba za a taɓa iya tafiya daidai da shi ba sai an sallame shi to wannan da shine Allah maɗaukakin sarki yasa duka zukatansu suka haɗu wala mutanen nan sun kai haduwar zuciya ta yanda zai zama annabi sallallahu alaihi sallama wato ya sa mutanen nan sun zama a sanadiyar damuwar wane wani sai ya riga shi yin kuka tun kafin wancan din ya yi kuka saboda yadda musulunci ya koya musu irin abin da ya rage mana kenan daga cikin gadon manzon Allah sallama da sahabbai wajen haɗin kai da son juna da fahimtar juna da yafewa juna da kyakkyawar alaka da juna saboda mu samu mu ci nasara a tsakaninmu da kuma akan abokan gabanmu Allah ya haɗa kanmu kuma ya fahimtar da mu kurakuran mu gyara mai Allah ya ce a gaba ya ayyuhan nabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin hmm. ya ayyuhan nabiyyu harridil على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين فغلبوا ألفين بإذن الله نعم والله مع الصابرين يا أيها النبي يا كي النبي حسبك الله ألا شيني ما إشنك ومن اتبعك من المؤمنين da kuma waɗanda suka bi ka daga cikin muminai ya ayyuhan nabi ya kai annabi harridil mu'minina alal qital ka karfafa gwiwar muminai a kan yaƙi. in ya na minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn gaya musu cewa idan daga cikinku an samu mutum ashirin masu haƙuri to suna iya yin rinjaye kan mutum ɗari biyu wa in ya min minkum mi'a in kuma an samu daga cikinku mutum ɗari yaglibu alfan min alladhina kafaru za su iya rinjaye a akan waɗanda suka kafurta mutum dubu bi annahum qaumun la yafqahun saboda su kafirai mutane ne da ba sa ganewa al'ana khaffafa Allahu anku yanzu kan Allah ya muku rangwame an kawo sauki wa alima anna fikum da'fa kuma Allah ya san daga cikin ku akwai waɗanda suke da rauni fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn daga yanzu kam idan daga cikin ku an samu guda ɗari masu haƙuri to za su iya rinjaye akan ɗari biyu ne wa in yakun minkum alfun hulibu alfaini bi iznillah in an samu guda dubu kuma za su iya rinjaye ne akan mutum dubu biyu da izinin Allah wallahu ma'a sabirin Allah yana tare da masu haƙuri. kai ka ce Allah maɗaukacin sarki bayan ya ce in sun nemi ayi sulhu kai sulhu in sun nemi ayi zaman lafiya ka yadda da zaman lafiya to wani sai ya tambaya ce ai zaman lafiyan su galibi yaudara ce shine Allah ya ce wa in yuridu an uka fa inna hasbaka Allah in sun nemi su yaudare ka Allah madaukakin sarki shine mai isa maka shine Allah ya ƙara jaddada masa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi ina ƙara tuna maka hasbuka Allah Allah fa ya isa maka Allah ya isa maka wa man ittaba'aka minal mu'minin da duk waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai wannan yana nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki shine mai ishin bawa duk wanda aka fi karfin sa aka cuce shi ya ba zai iya ba to ya mai da al'amarinsa ga Allah ya ce Allah ya isa ya halatta shi yasa Allah madaukin sarki ya ce muminai da aka zo aka fi karfin su aka nuna musu cin zali sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma annabi Ibrahim aka ce lokacin da aka sa shi a cikin tarko za a jefa shi ya fada a cikin wutan nan ya ga ba karfi ba dabara sai Allah sai ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil to duk muminin da ya shiga cikin tsoro na halin yaya zai yi bayan kuma an fi karfinsa to ya mai da sa ga Allah ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil da hausa kuma shine Allah ya isa mu ya halatta mutum ya ce Allah ya isa shine ma'anar hasbi Allah an fahimta ko to sai Allah ya ce ba kai kadai ba waɗanda suka muminai su ma Allah ya isa musu duk abin da suka shiga ya fi karfin su to Allah ya isa musu tafsiri na farko kenan tafsiri na biyu shine hasbuka Allahu wa hasbuka man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya isan maka kuma waɗannan mu'minai zaratan su ma sun isa su kare ka ci gaba fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin ci gaba da aikin ka waɗannan mazaje ba za su taɓa bari su baka kunya ba shine Allahu hasbuka wa haula'i hasbuk ya ayyuha annabiyyu haridul mu'minina 'ala al-qital ya kai annabi ka karfafi gwiwar mu'minai ka zaburar da su akan yaƙi ka nuna musu cewa babu tsoro a musulunci in ya kuma ishiru na sabirun ka ce musu in akwai mutum ashirin to za su fi karfin mutum ɗari biyu kowane mutum ɗaya na daidai da nawa kenan goma ka in suka ninka ku sau tara zuwa goma kar ku yadda ku juya baya har sai in sun kai sun ninka ku sama da goma shine za ku iya juyawa da baya an fahimta jiya kuma a karatu mu mun ce musulmai yanzu a duniya su kashi nawa ne a cikin duniya ɗaya bisa hudu ne kaga ashe abin nan eh, abin nan ba kai yadda za a gudu ba kenan har yanzu ana nan akan akan karfi shi yasa Allah yake cewa wa in yakum minkum mi'a in kuma kun kai ɗari yaglibu alfan to za ku iya fin karfin mutum dubu min allazina kafaru in dai kafare ne bi annahum qaumun la yafqahun saboda su mutane ne da ba sa fahimta me yasa Allah ya kawo nan ya kawo wannan a nan cewa ba sa fahimta shi yasa za ku iya fin karfin su eh mana saboda su ba sa fahimtar cewa su suna yaki alladina kafaru alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut su suna fada ne saboda abun duniya ku kuma kuna fada ne saboda Allah wanda zai faɗa saboda Allah kuwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah su ba su gane wannan ba don haka kutun da kun gane to daya yana daidai da goma kun gane ma'anar shine Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum Allah ya rage muku wa alima anna fikum da'fa Allah ya san a cikin ku wanda ba za su iya daya da goma nan ba amma in za ku iya har yanzu yana nan amma in ba za ku iya ba to an rage ɗaya da tara ɗaya da takwas ɗaya da bakwai ɗaya da shida ɗaya da biyar ɗaya da hudu ɗaya da uku har zuwa ɗaya da biyu amma ɗaya da ɗaya a wannan kan zuwa ɗaya da biyu ya yi sama a ɗaya da uku ya yi sama to za ku iya gudu amma ɗaya da biyu kar ku da ku gudu ballantana ɗaya da ɗaya ballantana ɗaya da rabi an fahimta Allah ya ce Allah ya san a cikin ku akwai masu rauni wa alima annafikum da'afa ko du'afa Ira'ar hamza da kuma riwayar hafs daga asim su ne suke karanta da du'afa duk sauran du'afa duk ma'anar ɗaya ce fa in yakun minkum mi'a a wata kira'a fa in takun minkum mi'a shine kira'ar jumhur da fa in yakun minkum mi'a idan daga cikin ku akwai ɗari to yanzu kan ya galibu mi'atain an an muku ragi ya dawo ɗari suna tunkaran nawa ɗari biyu mutum ɗaya da mutum biyu mutum ashirin da arba'in mutum goma da ashirin wa in yakun minkum alf in kuma akwai dubu yaglibu alfaini bi idnillah to za su yi galaba akan dubu biyu da izinin Allah wallahu ma asabirin Allah yana tare da masu hakuri wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki saboda irin wannan karfafa gwiwa da Allah yake yi da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika wa sahabbai kuma sahabbai da yake sun yi imani wallahi shi yasa suke abun bisa yaqini ana sa ran mutum amma baya ji ana dukansa amma wallahi baya ji saboda ya gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aljanna nan da gaske ne ba shakka a cikinta shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka fara a cikin yakin badar din nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da Allah ya ce masa harridil mu'minina alal qital je ka zaburar da su akan yaki dole sai an yi yakin nan karfafa musu gwiwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jera su a sahu sai ke ce da su ƙumu ila jannatin ardu samawati wal ard dukkan ku ku tashi ku zabura ku shiga cikin aljanna da suka ji wannan sai wani da ake ce masa Umair ibn al-Hamam sai tashi ya ce ya Rasulullah ya ce ardu samawati wal ard ya ce ya Rasulullah kace aljanna da zan samu fadin sa kaman fadin sama da ƙasa gaba daya fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am ya ce kwarai kuwa in ka mutu a yau inda zaka je kenan sai wannan ya ce bakin bakin manzo Allah sai ya ce masa kai me yasa ka ce bakin bakin ka iya fasara bakin bakin nan sai ya ce masa a an akuna min ahliha ya ce saboda ina so in zama cikin waɗanda za su shiga cikin wannan aljanna da kace fadinta shine fadin sama da ƙasa sai annabi sai ya ce fa innaka min Aliha? na leko na gani maka kai kana cikinsu? Kuma za ka samu shiga wannan mutumi sai ya tashi ya zabura Shi ne wanda muka ce akwai dabino a aljihunsa ya ciro dabinon nan ya jefa ɗaya a bakinsa yana yaƙi sauran suna hannunsa sai ya ce kai wannan dabino in cinye su zai bata mun lokaci sai ya watsar da sauran ya na cikin bakin nan da abin da yake cewa ya ce la'in ana hayitu hatta hunna ya ce la'in ana hayitu hatta hunna inna hala hayatun tawila ya in dai na daɗe har na gama cinye wannan to lalle na daɗe a duniya ba na so in gama cinye wannan face da sauran tukan zan tafi ya ci gaba da yaƙi faƙatala hatta kutila radiyallahu anhu ya ci gaba da yaƙi har sai da aka kashe shi a cikin wannan halin kuma ya tabbata da gaskiyar maganar manzan Allah ya ce masa anta min ahliha kai kana ciki to irin wannan na faɗa ne saboda mu gane cewa tabbas da mutum zai iya samu a ce masa kai kana aljanna sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kada mutum ya da'a yanzu ya ga wani ya sa aswaki yana haka haka ya ce masu zai shiga aljanna ya yarda da irin wannan wallahi ina gaya muku mutum zai je ya kai kansa cikin hargitsi da hayaniya da hayagaga ya je aje a kashe shi yana wallahu a'lamu wannan a gaban manzon Allah aka yi kuma manzon Allah dama su ne yan amin ba wani ɗan amin cikin waɗancan mutanen da zai gaya maka yau yaudare ka kaje ka kashe kanka a banza in yaƙi na manzon Allah da irin wanda manzon Allah sallallahu ya yarda da shi ya zo to tabbas irin wancan shine wanda yake da wannan amma baka ganin mutum haka kawai yanzu ko ka gan shi a akwatin talabijin ya zai ce maka wai in ka je ka mutu yanzu zaka shiga aljanna saboda wuri kaza saboda wuri kaza ka je ka kashe kanka kar ku yadda da wannan da za mu ji tsoro ba dole sai mun faɗi wannan wallahi Gaskiya musulunci guda ɗaya ce in muka bar al'umman mu aka ci gaba da batar da su akan wannan da tsammanin cewa shine jihadi ko irin waɗannan ayoyi ake karantawa za a batar da da yawa daga cikin al'ummar mu kuma asara za mu yi shi dole mu gaya muku cewa wayannan ayoyi da kuke ji ana karantawa wanda zai baka irin wannan tabbas din ya bar duniya yana kwance shine Muhammadu Rasulullah babban abin da zaka yanzu kai masa da'a kai kai fatan Allah ya hada ka da shi a cikin aljanna amma ba wani da yanzu zai zo maka wannan alkawarin ya ce maka in ka mutu kai yanzu zaka je aljanna jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah ya sa mu gane amin shi yasa ko a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da yawa da yake nuna musu cewa yakin a lokacin ba shine yafi maka ba kaiwa ne kaiwa ne wani yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nazo in maka mubaya'a akan ayi yaki in mutu saboda Allah manzon Allah sai ya ce ya saboda mutumin ya fito kuma mahaifiyarsa tana kuka tana ce ba ta so ya je sai manzo Allah ya ce ya ka yace na barta tana kuka yace ko ma gida ka je ka zauna a wurin mahaifiyarka shine jihadinka ba za ka bi ni ba ko ma jihadin ka shine ka zauna a gida ashe ba kowa bane annabi sallallahu alaihi zai ce masa ya bi shi ashe sai da izinin iyaye ashe akwai sharuɗa akwai ashe akwai kaza ba kowa bane ya cika sana ko wanda ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta yaki yayi ta yaki a yakin Uhud ya faɗi ya mutu mutane suna cewa ne yayi shahada yace a ah, yana wuta suka ce yana wuta yace kwarai da gaske yana wuta ku kuka sanya aka ya karasa ashe wanda yake da wannan daman shine kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma saboda Allah ne yake gaya masa ba wani mutum a yanzu da zai zai yaudare ka ce maka in ka kayi kaza in ka je ka kona kanka ko kin fasa kanki ko kayi wane ne zaka je ka shiga aljanna saboda irin wannan wautan ne aka samu waɗansu saboda kwakwalwa ta toshe suka je suka ɗauki bom da miji da mata za su je su tarwatsa mutane a mutu za su yi suicide sai aka je sai wannan an zo ya zo ya tarwatsa mutane sun mutu da yawa shi ma ya mutu matar tana ta kokari ita kuma ta tada nata bai tashi ba aka zo aka kama ta har aka kwance matan nan kamar ta yi hauka sai tana ta ihu tana ta tura musu a shar me ya faru suka ce dan bakin ciki miji na jiyan nan muka yi aure mun yi alkawari da shi cewa za mu tare ne a aljanna yanzu ya zo mun fasa bom akan za mu je mu tare a aljanna kun bar shi ya tafi yanzu ya je yan hurul in suna ta wasa da shi ni kuma kun bar ni anan wannan ba ta yi hauka ba da irin wannan ne ake ruɗa kwakwalen mutane sai su dauka cewa ga aljanna nan a buɗe wanda zai iya maka wannan garanti din ba wanda yake tabbatar da wani yayi shahada sai Allah kadai sai kuma in ya gaya wa manzon Allah ya faɗa duk wani mutumin da zai ce maka wani yayi shahada wallahi ƙarya yake yi hanya da tabaran da ake iya ganewa ne yi shahada ko dan aljanna ne Allah ne kadai yake da wannan baya gaya wa kowa kuma sai annabawa annabi kuma ya tafi sallallahu alaihi wasallama ba wani da zai ce maka wani ya mutu ya tafi aljanna ko kama yanzu in ka mutu zaka je aljanna ka tsaya ka aiki daidai da gurgurdon abin da ka je a wurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka yi aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya ce wannan shine zai iya sama maka aljanna ka kara aiki kuma ka mutu kana mai tsammanin cewa Za ka iya samun rahamar Allah amma ba wai kana da garanti da kai za ka raba har ka ba da wani ba ka ce shi ma in ya mutu yana da garanti ba abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah